ku ne abokanan zamanmu kuma ku 'ya'yanmu ne sannan ku ƙannanmu ne ku yayyinmu ne kuma sannan ku matanmu ne allah ya muku daraja allah ya karrama ku allah ya yi muku ta gomashi domin babu wani ɗa wanda yake amsa sunansa ɗa namiji wanda ba fitowa ya ta tsatsanku ba ku mata babu wani ɗa da ƙimarsa da mutuncinsa da darajarsa da karamarsa za ta bayyana sai ya mallake ku a matsayin abokan zama duk inda ya kai da kudinsa duk inda ya kai ga mulkinsa duk inda ya kai da kyansa duk inda ya kai ga iliminsa idan ba shi da ku a ajiye wannan ana ɗaukar shi ne bai cika mutum ba saboda haka rayuwar ba za ta tafi ba sai da ku to me ya kamata ku zama ya zama kamata ku zama to kun fi kowanne kyakkyawar ɗabi'a kun fi kowa kyakkyawan hali kun fi kowa tausayi kun fi kowa biyayya duk da ina tare da ku a guda biyu har yanzu ba a samu waɗanda suke da tausayi a jinsin halitta ba irin mata kuma har yanzu ba a samu mutane waɗanda suke da tausayi da jin kai irin mata ba to sai ku ci ko sauran hakan shi yake nuna mana cewa lallai mata mutane ne masu daraja to ku rike darajar sai ku gode wa allah akan darajar da allah ya muku sai ya kara muku amma idan kuka bar wannan darajar kuka ko oho kuka yi watsi da darajar da karramawa da allah ya muku sai ku shiga cikin jarabawa ina magana ne akan kara aure ƙara aure wajibi ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ki ɓata lokacinki kar ki da hankalinki akan za a yi miki kishiya abinda ake so shine ki gyara halayenki ki samu natsuwa ki daidaita a cikin zukatanki ki rike Allah Allah shine zai shiga miki a dukkanin lamarinki idan ana mata hudu ba su dame ki ba su zo ke kin san halinki ke kin san mijinki kin san dabararki ɗaura dan maraki su zo su ma su daurata su